نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فهو المهتد من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليه نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودي هذا بوز تبتغ الله سبحانه وتعالى da ya kaddara saduwarmu da kuwa wannan yammaci na lahadi 14 ga watan ramadan shekara na 1400 14 ne ko 14 14 ga watan ramadan shekara na 1440 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da ya daidai da yammaci na 19 a watan biyar shekara na dubu biyu da sha tara miladiya mun haɗu a wannan masallaci mai albarka masjid sahaba a nan sabuwar unguwar diyari mun ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratu ala imran don masu sauraro za su iya tunawa jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya na 160 daidai yau za mu tashi آية farkon aya na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله ما دوكين sarki yace ma kana li nabiyyin an ba zai taba yiwa ba wani annabi wani ba annabi yayi haɗinci wato ya ɗauki dukiyar ganima alhalin ba a raba an bashi rawansa haka ba zai yi bane wa ma ba ana nufin bai kamata ma annabi ya ɗauki dukiyan ganima kafin a raba a'a wannan annafiyul muhakkak ne ana nufin ba zai taɓa yiwa ba zai taɓa yiwa ba annabi ya je ya ɗauki wani abu na ganima alhalin ba a raba an ba shi ba mai yablon duk wanda ya ɗauki kayan ganima ba a raba an bayar ba ya ati bi ma galla yau malkiya zai zo da abin da ya ɗauka na abin da ya ɗauka na ganima wanda ba a riga an raba shi ba zai zo da shi ranar kiyama sun matuwafa kullum na ma kasa sannan za a cika ma kowace rai abinda ta tsawirwira duk abinda mutum ya aikata za a cika masa ladansa ko kuma a cika mashi laifinsa wa hum la yuzlamuna su mutane a wannan hali na filin kiyama ba za a zalunci kowa ba iya abinda mutum ya aikata shi ne fa abinda zai je ainihin wato ya samu a ranar gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya ce ma kana li nabiyyi kamar da muka faɗa da inda ka gama kana inda ka gama kuma ka ka ga kana ma kana to wannan ana nufi da shi annafiyul muhaqqaq wato wannan an kore shi ne gaba ɗaya abin ba zai taɓa yiwa haka Allah ya ce ma kana Allah li yu'azzibahum wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun كان الله ليذر ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم جميل الله يتما كان الله ليعذبهم وأنت فيه sam Allah ba zai taɓa yin azaba wa muminai ba alhalin kai annabi kana cikinsu wa ma wa kuma Allah madaukakin sarki wa ma kana mu'azzibuhum Allah bai zanne musu azaba ba matukar suna neman gafara akan laifuffukan da suke aikata ma kana Allah li yadara almu'minina ala ma antum alai hatta yamiza alkhabisa min at-tayyib sam Allah ba zai taba kyale mu'minai su ci gaba da tafiya alhadin a cikin su akwai munafukai ba haka kawai a yi tafiya ba zai yi ba sai ya kawo wani dalilin da zai bambance a gane muminan gaskiya da kuma munafukai a cikin su da haka idan aka ce ma kana wato ana nufin abin bai yiwa ma kana li nabiyyin ayyagun a biyu ne li nabiyin ko li nabiyin in an ce nabiyin wato minan nabuwa an ce annabuwa kuma al-istifa ake nufi idan an ce annabiyin minan naba annaba kuma ana nufin wato kamar labari so da haka ana kiran annabi bi ma'ana wato ko annabi ne wanda yakan zo da labarai daga wajen Allah ko kuma minan nabuwat ne wato wanda yake mafi daukaka a cikin mutane so la kuma kana li nabiyya to a wurin korewan in ka dauki wancan minan nabuwa wato nabi ana nufin almuttafi wato bai dace ba ma wani ba annabi saboda darajarsa da Allah ya masa a ce kuma wani abin ganima ya zo ya dauka ba a bashi ba wannan wato bai zai taba yiwa ba haka wa may yablun ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah wanda di ya ɗauki abun ganima ba a raba mai yablu wannan za mu ga ismu sharf ga fi'lu sharfi ya ci bi ma galla wannan ya ci shine jawabu sharf asalin zancen ya ci bi ma galla sai aka share ya'un wadda kasra da ta zo kafin ya'un ita ta gwada cewa a wurin ya'un aka share wato sai aka ce ya ci bi ma galla yawmal qiyam zai zo da abinda ya ɗiba ko ya sata a ranar kiyama sun matuwafa kullu nasu kalman tuwafa daga attaufiya idan an ce attaufiya daga filin wafa wato yufi an ce wafahu haƙahu bi mana a fahu iyahu ana nufin ya ba shi abinsa saboda haka wannan cikawa ma mutane abinda suka aikata ta hanyar tambayansu kowa a bincike shi a bincika shi a caje shi game da ayyukan da ya aikata kyawawa a rubuta musu lada munana wannan kuma kowa sai an mishi hatta annabawa falanas alannan ladina falanan ladina ursila ilaihim walanas alannan mursalin Allah ce falanas alannan ladina ursila ilaihim wallahi za mu tambayi kaf waɗanda aka tura musu da saƙo wanda muka tura musu da ɗan aiki za mu tambaye su su mutanen da aka turo musu da saƙo daga Allah kowa za a zo a tsaye da shi a masa fashin tambayoyi akan duka abin da ya aikata na rayuwarsa la nas'alanna al-mursalin su ma manzannin kuma za mu tambaye su su ma kun isar kun je kun yi abin da muka saku kowa sai yayi bayani gashi ga mutanensa kar ma wani ya karya ma wani ko ne ya sharri a ce to kai yi bayani ka isar ya ce na isar na yi kaza na kaza to ku an isar muku ku yi bayani saboda haka gashi nan amma karya da kuma su ku ce bai isar ba to gashi dai kuna ganin to Allah ya ce sai mun bayan mun muku tambayoyi fala na kusanna alaihim bi ilmi wa ma kunna ghaibin sai kuma mu ba ku labarin abin da ya faru kuma wani yayi ƙarya a wurin to za a ba ku labari da ilimi saboda kowa a cikin ku akwai mala'iku guda biyu da suke tare da shi shiga da fitansa da duk abin da yake aikatawa suna nan a jikinsa suna ɗaukar recording saboda haka ba yadda la ya azubu anhu misqala zarra ba abin da yake kubce ma Allah ko ƙwayan zarra sai sa Allah ce da ilimin da ilimin za mu baka labari ba shaci faɗi ba za a gama filla filla filla filla abin da ka aiki matuwaffa kullu nafsi ma kasabat wa hum la yuzlamun mutane ba za a zalunce su komai ba ai ma'ana ba za a tauye musu komai na abin da suka tantance shi ba in ka tantance lada ba a tauye maka wani abu in ka tantance laifi ba a tauye maka wani abu kamar yadda ranar mun faɗi az-zulmu yana zuwa da ma'anar an-naqs kintal jannatayn atat ukulaha walam tazlim minhu shay'a ay walam tanqus minhu shay'a to da aka ana nufin annaks to da aka la yuzlamun ay la yunqasuna minhu shay ba za a musu komai ba imma wato bi ziyarati sayyi'at aw bi naqsil hasanat ba za a tsara musu mummuna ba ba kuma za a rage musu kyakkyawan su ba to da aka za a ba su cikakken abin da suka aiki to anan imam ibn kasir ya kawo hadisai da suke yin nuni zuwa ga haramcin ɗaukan dukiya wato na al'umma ko dukiyar gwamnati ko dukiyar al'umma ko wani dukiyar da aka haɗa mutane a kanta wanda aka ce su je su shiyarin ko su raba a tsakanin su to duk wanda ya ɗauka abinda ba a bashi ba menene zai faru da shi imam ibn kashirin ya kawo hadisin abi umairi sa'idi yake ista'mala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama rajulan min azmi annabi ya ɗaura wani mutum daga cikin kabilan banu az yuqalu lahu ibn lutbiya ana kiran shi ibn lutbiya wato ya daura shi akan mai kula da zakka yace kai ne zaka rika kula da sadaka da ya tafi karɓo zakka ya je karɓo faja'a faqala sai yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haza lakum wa haza uhudiya ilayya na je wurin masu ba da zakka ga zakkan da suka tara wannan kuma sun ce nawa ne maqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tashi ya hau kan minbar ce lamarin girman sa ma yayi yau yace ma balal amilu nab'asuhu ala amali me ya samu mutum ne da dan dora shi akan aikin tura shi ya je yayi ya kulu kuma yazo yana ce mu haza lakum wa haza uhudiya ilayya wannan shine na gwamnati wannan kuma an bani kyautan sa afala jalasa fi baiti abihi aw ummihi me yasa bai zauna a gidan babansa ba ko gidan mamansa fayanzura ayuhda ilaihi amla ya duba ya gani da a kawo masa irin wannan kyautan ko ba za a kawo masa ba sai mun bashi matsayi na gwamnati a rika kawo masa kyaututtuka wannan kyautan cin hanci saboda ya sani cewa wanda duk suka kawo masa wannan kyautan to za su biyo ta bayan gida da kuma waɗansu bukatunsu wanda kuma ko ba su cancanta ba dole ya yi musu saboda abin da wato su ma suka ba shi ya karɓa wallazi nafsu muhammadun biyadi la yati ahadukum minha bi shay'in la a bihi yawmal mace ala raqabati ba wanda zai tafi da wani abu daga cikin abin da ya zama dukiyar al'umma ne ba ce ya zo da shi a wuyansa na ba'iran na ruwa idan mutum ainihin raƙuma ya ɗauka haka da ta zo tana masa kuka irin na raƙumai au bakaratan laha kuwa ko kuma saniya ne da ta rinka kuka tana mo au shatun ta'ir ko kuma akuya ne ta rika me kenan sun marafa a yadaihi sai annabi ya daga hannunsa hatta ra'ayna ufrata ibti har muka ga hasken wato hammatan sun mai ce Allahumma hal ballaqta yace ya Allah ni na isar ku na isar so wato ya gaya musu hasso wannan yana yin nuni da cewa lallai ya lalla idan har aka naɗa mutum akan wani matsayi to ya sani cewa wannan matsayin da aka naɗa shi an naɗa shi ne ya aiki wa al'umma idan har ya ɗauki wani abin da aka tanadar na al'umma wanda ba a kasafta an ba shi ba to ya san ya yi gululi wato ya ɗauki kayan da yake shi ma na da haƙƙi a ciki amma kuma wannan ba kasansa ba ne wannan ya yi ha'inci wannan ha'incin ko mai ya ɗauka to ya ƙaddara maransa dai taho da shi sai ya sa aka ce wa mai ya ya ya bima ghalla galibin malamai sun ce asalin abin da za a ganka dauke da shi sai kan ma saniyan gwamnati ka dauka to ka samu ranka saniya da daura maka niki niki to wani kan ma ya ci ya kai 20 ga shi shanun ma 20 <laughs> da daura masa wata akan wata ne yawa haka kuma zai dauko shanun haka za gan shi niki niki da su suna ta kuka hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana sina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman annabi ya tashi cikin wata rana fa zakara al-bulul sai ta ambato akan magana wato kayan gwamnati fa azzamahu wa azzama amma. ya girmama lamarin taba kayan hukuma kuma ya girmama magana yayi ta bayani sun maqalati la ulfayanna ahadukum yajibu yawm alqiyamati ala raqbatihi ba'irun lahu ruba ba yaqulu ya rasulullah Ya yace kaffa wani ya sake mahaɗi da shi in ganshi a ranar kiyama ya ɗauko raƙuma a wuyarsa tana masa ihu yazo zai wuce ne ce ya manzo Allah amin agaji fa aqulu zan ce la amliku laka min Allahi shay'a ni wallahi bazan iya isar maka a wurin Allah da komai ba qad ballaktuka ni na riga na isar maka la ulfayanna ahdukum yaji'u yawm al-qiyamati ala raqbatihi farsun laha hamhama kan na haɗu da wani mutum ya ɗauko wani doki na hukuma a wuyansa tana ta haniniya fa yaqulu yace ya rasulullah a gisni fa qulu la amliku laka min allah shay'an qad ballagtuka ni na riga na isar maka hakan nan wato kada na zo na haɗu da mutum ya ɗauko wani abu makamancin tsirin wannan duk wanda muka haɗu da shi ni zan gaya masa gaskiya na isar maka da saƙo kai ne baka yi aiki da shi hakan nan hadisin abdi na umaira alkindi Allah ya yarda da shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas man amila lana minkum amalan fakatamna minhu miqyatan fama fawqa duk wanda muka ɗora shi a wani ofis sai ya je ya ɓoye wani abu ko da kaman allura ne fa huwa hullun wannan haɗinci ne ya ake bihi yawmal qiyam zai zo da shi a ranar kiyama sai wani mutum ya tashi daga cikin mutanen madina ya ji abin yayi girma tsakani da Allah allura fa ya ce an mutum ya ɓoye allura ya yi ha'inci zai zo da shi sai wani mutum ya tashi aka ce sa'adu bin ubada ne sahabin ya ce adi ibn umar al-kindi ya ce ina kallonsa faƙala ya rasulallah akbil an ne a ya manzo Allah na ajiye aiki ga takardar abinan shi letter na ni ba san yi wannan a ce allura zina dawo da je ka ga resignation letter na ni kam na ajiye kawai ba zan iya ba kala wa maza annabi ce to me haka kuma kala sami'tu ka taqulu kaza wa kaza dan naji ka ce wai in mutun ya tafi da koda allura ne to gaskiya ni bazan yi wannan ba kala annabi ce wa ana aqulu ana ina sake fada a haka man ista'malnahu ala amali duk wanda muka daura shi akan wani matsayi falyaji bi qalilihi wa kasiri yazo da kadan dinsa yazo da mai yawansa fa ma utiya minhu akaza abinda duk aka bashi da sunan aikin sa ya karba wa ma nuhiya anhu intaha abinda ba bashi ba kai ya yadda ta wannan yana yin mana nuni wato lallai taba kaya na hukuma hadari wani hadisi wanda shi kuma kai tsaye yana alaka da abin da ya shafi daukan abin da yake na ganima hadisin abdullahi bin abbas Allah ya yarda da shi yace haddathani umar ibn al-khattab قال لما كان يوم خيبر قال نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى عتوا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو أباعة غلها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم izhab fanadi finna innahu la yadkhulu aljannata illa almu'minun qala fa kharajtu fanadaitu innahu la yadkhulu aljannata illa almu'minun wannan hadisin Abdullahi dan hadisin Umar dan Khattab Allah yadda da shi yace a ranar yakin Khaibar sahabban annabi sun fito suna bin gawawaki suna ce wane ma ya yi shahada wane ma ya yi shahada wane ma ya yi shahada suna ta zanawa ne suka isa kan wani mutum suka ce ya yi shahada sai annabi ce kalla bai yi ba inni ra'aytuhu fin nar na ganshi a cikin wuta fi burdatin akan wata mayafi aw aba'atin ko wata ainihin abaya zallaha wanda ya dauke ba a raba ganima ba sai annabi yace ka tafi ka ga ma mutane ba mai shiga aljanna sai mu'mini ne kuwa na fita na ci gaba da sanarwa a cikin jama'a cewa annabi ya ce ba wanda zai shiga aljanna sai saboda haka nan ne wannan yana nuni da cewa wajibi ne al'ummar musulmi su yi taka tsantsan a kan abin da ya shafi al'amura na gwamnati kada mutum daga cewa ta ai yanzu mu ne ta ci zaɓe zaura ka mu an nuna mana annabu shahu kowa ya yaƙi rabonsa to ba wani annabu shahu wannan magana babban kuskure ne mutane su rinka faɗan haka suna ganin abin da yake na haramun ne su rika kai kansu kai tsaye suna ɗauka suna ci ba tare da wani lissafi mutum ya shirya abubuwa na ƙarya ya yi zalunci da ba da sunayen jama'a rututu ba su da iyaka duk ya ce waɗannan ma'aikata ne alhalin ba kowa a cikinsu ko aljanu ne ba wanda ya sani kawai ya zane sunayen mutane shi dai ana tura masa kuɗaɗensu wannan zalunci ne duk wanda ka yi irin wannan da aka zo da waɗannan kuɗaɗe wato a da sura nan kiyama sura ka gaskiya taka tsantsan a kan abin da ya shafi al'amari na al'umma ba mutum ya je samu wani gonarsa ko kasuwansa ya riƙa yi ya masa amma ka je ka ɗibi ka rintumi kayan al'umma ka ɗibi kuɗi irin yadda ake a ƙasar nan ɗiban kuɗin ma wani kuɗin kawai aka ce da a ɗora masa sai sun kashe shi danne shi da su tsaf ya mutu ba wai an je magana wata raƙuma ko wata saniya ba a ɗauki kuɗin da kawai ya ɗauko a ajiye shi a ƙasa a ɗauki kuɗin a ɗora maza Allah mutuwa zai ba zai iya ɗaukar su ba to me ya sa mutum zai ɗauki abin da zai zama masa fitina a ranar gobe kiyama ka ji dai abin da annabi yake faɗa zai sa uba da musa ya zo ya ajiye aikin ma ce shi ya haƙura ba zai iya aikin ma dama za a ce duk abin da ya ɓoye Ka ga wannan abu ne mai tsananin wahala Allah ya kiyaye sun matuwa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun أفمن اتبع رضوان أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير أنا كين سلكيت أفمن اتبع رضوانا من الله يهزو أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله yanzu wanda ya wanda ya aiki na neman yardan Allah zai yi daidai kaman wanda ya dawo da fushin Allah ba za su zama daidai ba duk wanda ya tsaya ya kiyaye abin da aka dora shi a kai ya sauke dukkan nauyin da aka dora masa wannan yayi ne dan ya samu yardan Allah wanda kuma yayi ha'inci ya yin abin da Allah madaukin sarki ya umurce shi wannan fa zai dawo da fushin Allah wa ma jahannam kuma makomarsa ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir tir da irin wannan wato ainihin makoma ma'anan Allah maɗaukakin sarki yace ba a ridwanan min Allah kaman ba'a bi saffin min Allah yanzu wanda ya bi ya aikata abubuwan da su janyo masa yardan Allah subhanahu ta'ala, za su yi daidai da wanda yake aikata abin da yake zai fusata Allah madaukakin sarki ba za su yi daidai wannan ya gwada maka cewa Allah yana yarda kuma Allah yana yin fushi wato akan yi abu ma Allah kuma ya yarda da shi kaman ibada shine nan ce ibada hiya kullu ma yuhibbuhu Allah wa yarda min alqawli wal amal duk abinda mutum zai aikata wanda Allah madaukakin sarki zai so abin kuma zai yarda da abin to wannan abin ya zama ibada sunan shi to saboda ka Allah yana yarda to in ko har yana yarda to zai fushi saboda ka ubangiji zai fushi idan an yi wani abin da baya so sai yasa Allah ke falamma asafuna falamma asafuna فانتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين الله فلما آسفونا يا عند كافرين سكا فساتا من جاء الله التي انتقمنا منهم سمك حكي واتو أينهم متاكي أكس مكمس انتقام واتو وانا شيني saka ma mutum saboda abin da ya maka mummuna saboda haka muka ɗauki fansa a kansu Allah ce in taqamna minhu wa aghraqnahum muka dilmiyar da su wato gabaki ɗaya ka wannan ya gwada cewa ubangiji wato yana yin fushi kamar ma ridwan Allah kaman ba abi safatin min Allah wa ma'awahum jahannam makoman su ita ce wutar jahannam wanda yana yin nuni da cewa makoman mutum na ƙarshe ita ce wuta ko aljanna wato kabari ba a kiranta makoma ba a ba a kiranta wato abin da makwanta a ce mutum ya tafi makwantansa ko ya tafi makomansa ko ya je kushewarsa a'a wannan waiting trial ya dan je wuri ne da da a da a dai dan jira kafin a zo a masa asalin final judgment a yanke masa inda zai je asalin gidansa kenan amma shi kabari wuri ne da ya dan ziyarta na wani lokaci sai sa Allah ce alhaqumu at-takathur hatta zurtumul kaga kabari yake ziyara da kuka yace hatta zurtumul maqabir kaga visit kuma ai ba wurin zama ka je ba ka dan abin ne saboda ka mutumin da ya shiga kabari wanda ya bi waiting trial ne a can za a cika shi a duduwa a yi kaza kaza kaza kafin kuma ya wuce ya isa wato ainihin final destination inda zai je na ƙarshe wato shine ko ya je kuta ko ya tafi aljanna saboda ka a nan wato ainihin a wani balaragan kauye da ya ji limami yana karanta alhakun takasu hatta zurtumul makabir da yake cewa wallahi inna za'ira laysa bimuqim yake tabbas kuwa mai ziyara bari zama mai zama a wuri ba in ya kai ziyara to dole kuma zai tattara kayansa wato ainihin ya bar wannan wuri kaga wannan a bisa fitra mutum ya gane cewa kabari ba wajen zama ba ne to waje ne da zaka dan zauna na wani dan lokaci kafin a tada al'umma ga baki daya wato su san ainihin makomansu waɗannan kuma in mutum yana la'akari yana lura da ayoyi na alkur'ani zai rika fahimtar wasu abubuwa ba sai an masa bayani ba ba sai an masa tafsiri ba da kansa zai rika ganewa in yana la'akari musamman ƙarshen ayoyi da kake ganin su ƙarshen ayoyi suna sauka da fa'idoji masu yawa in kana lura da su to da ka rinka gane abin da aya ta kunsa daga sunan da Allah ya cika ayan da shi ko da sunansa ne الثاني السارق والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله wallahu azizun hakim kaga azizun hakim wani balarban kauye shi ma da yazo ji wani limami yace ce was-sariq was-sariqatu jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah sai ce wallahu ghafurur rahim yace ba zai yi ba yace a inda kace ghafurur rahim to da bai ci a yanke hannu ba yace saboda haka ka saki gyaran ayan sai liman ya saki yace azizun hakim sai ce walau ghafara wa rahima ma qata'a da ya yi gafara ya ji kai ai ba zai yanki hannu ba amma lalle ne ya zama abin da ya sauka da shi ba haka ba sai ce azizun hakim saboda haka azzane wa hakama faqata wato ya buwa ne yi hukunci sai yanki hannu saboda in ba haka ba ba zai yi so ka karshen ayoyin kana lura da su ko za ka ga cewa suna sauka da waɗansu zantuka waɗanda za su baka hoton abin da yake aukuwa a ciki lallazina yuharibuna Allah ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم وكذا أنا haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yace waɗanda suke ɗan fashi da makami in har ku kama suna fashi da makami wasu ku kashe su wasu ku yanke hannayensu da kafofinsu waɗansu wato saɓani waɗansu ku tsire su za Allah ya faɗi waɗannan hukunce hukunce an yi kattal malamai suka ce iza kattal inda ya samu sun kashe wani kawai a kashe a aw sallabu ko a tsire su a ƙatar wa aka zulmala wa wastafadu nasa wato sun ɓace kuɗi sun kashe mutane sun firgita jama'a to wannan su sun wuce a zo haka kawai a kashe su haka yayin an yi hangin ɗinsu don su sha azaba mai yawa aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a yanke hannunsu na dama da kafansu na hagu to nan idza akhadhu al-mala wastarhabu an-nas wato sun karbi kudin kuma sun raza na jama'a sun tsara hanya sun yi harbe harbe to dama wanda yayi sata ai yanke hannun shi ake to sun yi harbi wani zuciyarsa ya buga wani hawan jininsa ya tashi sun da wani sun taka wani to ya yanke kafa ɗaya kuma saboda haka da hannu da kafa aw yunfaw min al-ard a kulle su a prison idan sarhabu an-nas wa lam ya'khudhu al sun firgita jama'a ka sun sa duk kokwanta ai ga yan sanda suka buɗe wuta aka yi exchange sai aka kama su ba su ba su karbi kokowa ba amma ba sun raza na jama'a ba ana zuwa direct kawai akai su prison aje a kulle su na wani lokaci sai Allah ya ce illal ladina tabu sai wanda sun ka tuba min qabli an tadbiru alaihim kafu kama su to fa'lamu anna Allah ghafurun rahim saboda ka ne Allah mai gafara ne mai jin kai to me ake nufi saboda haka indai har mutum yayi escape ya gudu kuma aka tabbatar ya bari to shikenan yanzu wannan an yafe masa na fata an gane saboda haka ba zai yi bayan ya bari shekara goma ya bar fashi ya bar kaza har ma zama ladanin wani masallaci ka je ka samu shi wace wannan ai tsohon barawon ya ce a'a Allah ya ce Allah ga kuma an riga an huce wannan ya fata an gane kum darajatun هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون هم درجات عند الله wato nan lamirin na hum lamirin yana komawa ne zuwa ga afamanitta ba a ridwan Allah kaman ba a nisaqtu min Allah wato hum darajatun su masu neman yardan Allah da masu fusa ta Allah matsayi matsayi suke martaba martaba suke kowa da matsayinsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala hum darajatun inda Allah ma'abuta alheri wato suna da martabobinsu. ma'abuta sharri su ma suna da martabobinsu. su wali kullin darajatun mimma amilu ai kowanne yana da gwargwadon abinda Allah madaukakin sarki wato ya aikata masa saboda haka ya san matsayin da zai ajiye shi Allahu basirun bima amalu. Allah mai gani ne game da abin da mutane wato suke aikata iyaka abin da zaka tambaya anan an ce hum darajatun indallah sai aka zo da hum alhalin kuma a can baya ana magana ne akan mutum daya a famani taba'a ridwana min Allah wanda ya bi da wanda ya fusata mutum ɗaya ne nan kuma an zo da jami ya ce maka eh ba laifi ai can din ma an yi amfani da ismul mausul afa man man al mausuliya wanda kuma man munce tana daga cikin asma'ul mausula suna daga cikin wato siyagul umul umum an gane ko suna daga cikin abubuwan da ake umumi da su saboda haka <clears throat> idan an zo da ismin mausul to ya gwada wato gamewa saboda haka ba sai mutum ɗaya ba ko da an ce wanda ya bi amma tun da manne ta zo tana nufin jinsin waɗannan mutane jinsin wanda suka nemi yadda Allah komin yawansu da jinsin wanda suka ta Allah komin yawansu kamar yadda Allah ya ce wallazi jaa bisidqi wa saddaqa bi kaga sai ce wa ulaika humul muttaqun wa kulura wallazi jaa kaga nan mutum da yake magana eh, amma ismul mawsul ce wallazi jaa bisidqi wanda zo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskata shi akan gaskiyarsa wanda ya gaskata shi akan gaskiya sai ce ulaika humul na irin waɗannan kaga ba ce shi ba zai aka ce su wato saboda ka gane ismul mausul in yazo zai iya wakiltar wato jama'a da yawa ba mutum guda ɗaya na'am لقد من الله على المؤمنين إذ فيهم رسولا إذ بعث فيهم رسولا منه من أنفسهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أذن لقد من الله Allah madaukakin sarki yace hakika Allah madaukakin sarki ya yi baiwa alal mu'minina akan mu'mini iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yayin da ya tura musu da manzo daga cikin su wato mutum irin su kuma mai jin yaran su yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su wa yu'allimuhumul kita kuma yana sanar da su littafi wal hikmata yana sanar da su sunnoninsa wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin ko da yake kafin zuwan manzon su suna cikin bata wanda yake mabayyani to anan Allah madaukakin sarki yana tunatar da mu'minai ne bai wanda ya musu da ya turo musu da manzo wato a cikin su abin nufi manzon nan jinsin su ne na mutum wato ba turo musu da manzo aljani ba idan manzon ku aka ce aljani ne ya za ku ku saurare bayani a wurin kaga yana bayyana wasu ma suma wasu ma mutu ko a ce wanda zai zo muku mala'ika ne daga ai su da kansu sun nemi cewa ya za a turo ka gayanka a ce kai manzo ne ai ya kamata a turo ka da wani mala'ika wanda zai zo rika cewa eh Allah ne ya ce ka zo shi ne Allah ya ce a ah, law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innun lanazzalna min as-sama'i malakan rasula Allah ya ce da akan kasa din nan mala'iku ne suke yawo to da mun sauko da mala'iku su zo su yi wa'azi ma ɗan uwansu mala'iku amma ba zai yi ba mu turo da mala'ika wanda jinsin ku ba ɗaya ba ba za ka fahimce shi ba idan ka gan shi ma za karanta ne a guje domin mala'ika ɗaya ya zo kamar mala'ika jibrilu yana da fuffuke guda 600 idan ya zo bayyana laƙar saddal of kamar da annabi ya faru ya ce na taɓa ganin shi a sufansa na mala'iku amma ban ga sama ba da ya bullo a sama ya rufe ina ba sauran wuri da danga sama. Kudala wannan in ya faɗo a garin nan kawai ai ga ba fa garin da musamman gaba daya in yazo yakan rufe ba a ganin sa to eh, malaika jibril a sa na malaika shi ma annabi so biyu ta ba ganin shi laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'awa idan ga sidrata ma yarsha saboda haka wuri biyu ne annabi ya taba ganin shi daga nan inda yazo ya bayyana wato ya fito masa gaba daya fukafukansa sun rufe sama gaba daya annabi ba ya ganin sama sai kuma lokacin da ya zo ya ɗauki annabi sallama da su je karɓo sallah can wurin jannatin ma'awa to a wannan wurin ne ya ga mala'ika jibrilu a sifansa wato na mala'iku saboda wannan wurin kuma wurin sidratul muntaha magaryan tikewa to in ba wai kai special ba ne ba za ka iya wucewa a sifan mutane ba saboda haka mala'ika dole ya rikide dawo irin siffansa na mala'iku kafin a bashi ya je irin wannan wuri tun da jed ne jed ne jed bakwai ne annabi ya tsallake kuma kowane jed ya je sai an kwankwasa an tambaya waye sai a ce ma jibrilu ne kai da waye ce ni da muhammadu ne an ce ka zo da shi ne sai eh, an ce zo da shi a ce to bara ba da zuwa sai a buɗe ya tafi gate na gaba a je da aka je sidratul muntaha sai jibril ya ce ni iya nan ne zai iya tsayuwa sai ni ma na wuce nan zan samu matsala yau aka je ka shi ke sai tura annabi sai tsaya a wurin ya kaga kenan wanda yake gwada maka cewa Allah ya yi baiwa ma wannan al'umma da aka ce annabinta shi ne wannan annabin wato wannan kawai a turo da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama manzon kuwa ba karamin baiwa bane yasa Allah yake laqad manna Allahu 'alal mu'minina ai kaga baiwa ba mu'minai akai Allah yake mun yi baiwa wa mu'minai iz ba'atha fihim rasulan yayin da aka tura musu da manzo min anfusihim ai min jinsihi wato manzan irin kalan su ne dan ya samu daman yanda zai iya magana wato da su so haka min anfusihim ana fun min jinsi kamar da Allah ya min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha kaga ai min jinsikum ne ake nufi na daga cikin ayoyin Allah ya halitta muku matattakin ku daga jinsin ku wato mutane kaga ba a ce matanka akuya bane kaga aka ce akuya ne ba ku yi disamba da ku samu matsala saboda haka a ce matanka in ta hau gadon ka yadda ya fi tsari ta yi kashi wa abin da ya kuma da yadda ce ta ihu me me kana tambayin ta me ba ruwanta saboda me yasa jinsin ku ba ɗaya bane amma sai su zauna da mijinta jinsin su daya su zauna su yi bacci su tashi su yi kaza ba za ka ji ma mai ke faruwa ba amma kai aka bar ka ita daya a daki to an samu matsala ka rika ka buge ta ta shiga ta nan ta banna ta nan ta jawo gari ta zubar ta yi kaza to amma sai Allah yake sai ya hada ku da jinsin wato min anfusikum bi ma'ana min jinsikum litaskunu ilaiha domin da su ne za ku iya wato samun ainihin fahimtar juna sannan annabi sallama wannan ayan ya gwada cewa mutum ne irin sauran mutane shi mutum ne ba aljani ne ba wani mala'ika bane saboda an ce laqad manna Allahu 'alal na iz ba'atha fihim rasulan min fusu, mar yadda Allah madauke da kul inna ma ana basharun inna ma ana basharun mislukun yuha ilayya annama ilahukum ilahun واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله مدعوكين سركيتك قام سقل إنما أنا بشر شيء إياك ديني إنما متن مثلكم كما إرم ba wai mutum wani daban ba ni ma mutum ne irin kun cikin mutane ni ina da bambanci da ku ne yuha ilayya ni ana mun wahayi ko ba a wato ana mun wahayi saboda ina da alaka da sako na sama kai tsaye an gane ko kai tsaye sakon sama ake turo wato ubangijin ya tashi kan yi magana da ni directly wato zai turo dan aike kai tsaye ya zo waje na kaga to ban zama kaman ku ba kuma a irin wannan wato ina da special invitation a wajen ubangiji wanda za a iya gayyata na in tafi kaga ku kuwa ko sama ɗakin ka ba wai wuri ya wuri ba za ka hau ba to kaga kenan ba za ka iya tafiya sama ba ko ba za a iya turo ma da wani sako direct zuwa gare ka ba sai dai a tura wa manzo shi kuma ya maka bayani saboda haka yake cewa wato inda ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid iyaka abin bautan ku abin bauta ne wanda yake guda daya wannan manzo dai Allah madaukin sarki ya ce mana yana daga cikin musannan kuma ya tilo alaihim yana karanta musu ayoyin Allah wato ayoyin alkur'ani wai yuzakkihim yana tsarkake su wato na umurtan su da kyakkyawa yana hana su ga barin mummuna saboda ta hanya aikata abin da Allah yake so da barin abin da Allah ya hana ne mutum zai samu tsarkin zuciya ta hanyar haka ne mutum zai zama tsaftatacce zai zama na Allah zai zama yana kusa da ubangiji wa yu'allimuhum alkitab yana sanar da su wato littafi har ila yau ana nufin alqur'ani wato wajen bayani kenan can ya tilo yana karanta masu asalin kira'a kenan wato tilawa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki wato in ya saukar masa da alkur'ani shi kuma wato ta hanyar mala'ika jibril shi kuma sai ya karanta habbai. saboda haka shi ne inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wato inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana to kaga wannan na farko kenan zallan qira'a idan mun maka karatun to ka bi karatun da jibril yake maka kai ma ka maimaita in kana faɗa su kuma sahabbai suna je mai rubutu na rubutawa mai haddacewa na haddacewa to summa alaina bayana mu kuma za mu maka tafsirinsa mu za mu bayyana maka kowane aya me ake nufi da ita sannan in sahabbai suna da buƙatar bayanin sai ka musu to shine anan wayo allimuhumul kitaba wal hikma yana musu bayanin qur'ani yana musu bayanin sunnoninsa domin da sunna ake bayanin qur'ani idan annabi yayi magana ta zama sunna in yayi aiki ta zama sunna in ya tabbatar ta zama sunna to da abin da ake nufi da sunna shine aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratu maganganunsa da ayyukansa da tabbatarwarsa sune sunna to saboda haka waɗannan abubuwan da annabi yake aikatawa to sun zama bayani na alqur'ani wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alkur'ani ne dan kayi bayani wa mutane abinda mun ka saukar musu to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani duk abinda ake bukatar ai bayani yayi musu na hukunci hukunci to amma saboda su da ba larabawa ne ba komai ne su ma suke neman bayani kamar kai ne yanzu ka ji BBC kaga ba zai yi ka ji BBC kuma ka kira wani ka ce mun sharhi ne ake nufi ba a'a akwai abin da zai zama baka gane amma da yawa kuma ka gane saboda yaranka ne ana ta faɗa kana ji ana cewa a kaza faru a wuri kaza abu a faru a wuri kaza an kama wani an kashe wani an yi kaza mu wani duk wannan ka gane mai ake nufi to amma ba zai yi a ce kuma ka gama jin dubi shi kuma kai ba hauce ka zo kuma kana cewa to wai me ake nufi da maganganun da aka faɗa a to ya zama kai ba ba hauce ba gwari kenan ka so na haka in kai ba haushe ne to kaji to su sahabbai tunda su larabawa ne siyo suna jin komai da ake faɗa in ka gaba su gane maganan ba to sukan tambaya kuma za ga tambaye tambayen sun galibi a wuraren ahkam yas'alunaka ma da yunfiqu yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka anil mahil kaga wannan su suke tambaya tambayoyi ne na waɗansu abubuwa masu dan sarƙafiya. ko kuma kalmomin da ba su saba jin su ba in an saukar su sai ayi bayani alhaqa wa ma adraka malhaqa sai ayi bayanin me ita alqari'a bal qari'a wa ma adraka mal in ka ji Allah na ta mai ta wannan to kalmar ba a santa bane to zai yi bayani akan ta to in yayi bayani akan ainihin wato kalman a cikin ayan ai a faɗi asalin ne ake nufin an ce alqari'atu ce qari'a wa ma adraka mal qari'a menene kenan to wannan qari'a ne ita ce yau mai kumun nasu kalfarashin mabsus yadda mutane da su daji to ita ce mai kwankwasa ke wato aka kwankwasa mutane aka yi kara aka busa kaho mutane ya yi gaga sun tashi kalfarashin mabsus kamar fari waɗanda suke watsewa to wannan shine ake nufi da alfari alhaka ita ma haka za waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadiba khafidatur rafi'a haka dai in kai ta busu su zaka yi ta gani ana yin bayani ah, in kaji Allah ya tambaya ya ce wa ma adraka kaza to yana nufin wannan kalmar sabuwa ce to za a yi musu bayani a kanta sai a faɗi abin da take nufi to sai kuma waɗansu abubuwa da ake buƙatan fassararsu wanda annabi sallama ya faffassara su lilladina ahsanul husna wa ziyada wa'inda suka yi aiki kirki Allah yake za mu sakanta musu da aljanna sai Allah yake da ƙari kaga wannan dole ne ni bayani in ka je kiyama ka baka aljanna da kake nema kuma a fito da kai ai kaga ba wani abin da kake nema tunda dai ka riga ka shiga aljanna to sai annabi yace az-ziyada ita ce ru'yatullahi subhanahu wa ta'ala wato ganin Allah gaba daya kaga wannan ita kuma tafi aljanna dan yanzu a ce maka kaga annabi Muhammadu ma zaka ji ka samu kwanciyar hankali to balle kuma kaga ubangijin annabi Muhammadu to kaga ganin Allah kuma wani abu ne da zai sa ka kamanta ma kana cikin aljanna saboda tsabaragen daɗi da zaka to wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha najira waɗansu kuskokin a kiyama suna fari kal saboda za su ga ubangijinsu da sai annabi ya fassara ziyadan nan shine ganin Allah saboda haka kenan akwai irin tafsirat da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai sa Abdullahi Bandu yake da littafi bidayatu sul fi tafatir rasul wato littafi ne da ya tattaro fassarar da annabi yayi ma'ayoyi da kansa sannan ya tattara su sai kuma fassarar sahabbai mai da muka sani makaranta makaranta ne cikin sahabbai kuma makaranta Abdullahi Abbas wanda shine babban makaranta na masana tafsirin alkur'ani saboda annabi ya masa addu'a ya ce Allahumma allimhu ta'wil Allahumma faqihu fi wa allimhu ta'wila ya Allah ka fahimtar da Abdullahi dan Abbas addini sannan kuma ka sanar da shi fassaran alkur'ani to kaga tunda annabi ya mishi addu'a kaga wannan shine babban malamin tafsiri to saboda haka ya yi tafsiri yana da makaranta wato na tafsiri fabla dan mas'ud yana da makaranta na tafsiri akwai ubay ibn ka'ab yana da makaranta na tafsiri waɗannan makarantu guda uku ɗaya a makka ɗaya a madina ɗaya a kufa waɗannan su ne suka haifar da duk malaman tafsiri da kasani cikin tabi'ai da tabi'u tabi'ina da atba'u tabi'u tabi'ina har kuma tafsiran da aka biyo baya wanda aka fara tadwini irin su abu ja'far ibn jarir ibn tabari da makamantansu wanda suka yi ta rubuce-rubucen tafsiri wanda za a zo a yi littafi guda a shirya shi a yi bayani a yi kaza a taɓa bangaren kaza a taɓa ɓangaren kaza a taɓa ɓangaren kaza to duka waɗannan dai Allah maɗaukacin sarki ya gaya mana cewa wanda ya fara yin tafsiri annabi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma yana sanar da suna musu bayanin alqur'ani bayan ya karanta musu bakin sannan kuma ya musu bayanin abin da bakin yake kunshe da shi a inda suke da bukata wal hikma kuma ya sanar da su sunnansa wa in kanu min qabl ko da yake su kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam la fi dalalin mubin suna cikin fata ne wanda yake mabayyane wato suna cikin jahilci ba su san komai ba na أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير الله مدعوك كين سركيتي أولما أصابتكم مصيبة yanzu duk lokacin da wata musiba ta same ku kad asabtum mislaiha kuma kun shafi waɗannan mutanen da makamanciyarta ai irin abin da suka muku a uhudu kun musu abada amma kuke cewa qultum anna hadha kuka ce ta ina aka samu matsala har haka ya faru da mu ala ce qul huwa min indi anfusikum wannan matsalan daga bangaren ku ne ku ne kuka bada kofa kuka saba wa manzanku kuka saba wa kwamandan ku a wurin yaƙi saboda haka Allah ya kyale ku da dabaran ku domin a ɗanɗana muku don ku gane ba a saba wa kwamanda a wurin yaƙi inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah akan dukkan komai mai iko wato muminai a ranar yaƙin Uhud kamar da muka faɗa an kashe musu mutane 70 to su kuma a ranar yaƙin Badar su ma sun kashe kafirai 70 kuma sun kama saba'in. sau da da aka zo uhudu aka musu haka sai suke tambaya a walamma sabatkun musibatu yayin da wata musiba ta same ku a yakin uhudu ul qad asabtum mislaiha alhalin kuma kun shafe wato kun samu irin makamancinta a yakin bada na yadda kuma kun kashe musu mutane guda 70 ultum anna hada kuka ce daga ina kuma haka ya zo mana ta yaya aka yi mu da muka yi nasara a kansu tun ba mu kai haka yawa ba tun ba mu da makami kamar haka kuma yanzu a ce mun zo mun mallaki makami kamar haka kuma a zo a yi nasara a kanmu da gaskiya ya kamata mu bincika me ya wannan kuma haka duk masu hankali duk mutumin da ya shirin tunkaran wani abu ya je ya tunkari wannan abu sai kuma ya zo ya yi felin ya kamata ya sake dawa ya nazari me ya haifar masa da kar kuma ya zauna kawai ta shi nan magana ya ƙare he kuma na gaba to gaban ma za ka sake failing sau da ka dole ka dawo a yi karatun tanisu a yi muraja'at a yi review na abin da ya faru me yasa haka ya faru me yasa muka mun yi shiri mun yi kaza mun yi kaza sai Allah ya ji musu kullu huwa min indi wannan abin wato daga wajen ku ne an muku abinda wato aka muku ne saboda sabawa sai sa Umar dan Khattab yake cewa لما كان يوم أحد من العام المقبل أوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقيل منهم سبع فقتل منهم سبعون وفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيدة على رأسه وسال الدم على وجهه فأنزل الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا وأنسكما kamar yadda aka rawaito daga abdullahi eh, daga sidna umar yana cewa wato shi a fahimtarsa abin da ya sa aka yi ma muminai haka shi ne a ranar yakin badar an karbi fidiya wato an karbi fidiya abin nufi wayanda aka kama su an ce su biya kudi su fanshi kansu waɗannan mutanen da aka kama su suka biya kuɗi suka fanshi kansu su suka je suka sake rugurutun din kansu suka taro mutane suka ce a zuwa ɗauka musu fansa daga abin da da ba a sake su ba to da su ma kashe su aka yi ko aka ci gaba da riƙe su a matsayin bayi to da kowa ba zai je ba da dukiyarsa da lokacin su sake haɗo mutane don su zo su yi wato ta'addanci wa a wani zance kuma aka ce a ai sababi sababi isyanikum da rasulillahi sallallahu saboda sabawan ku ne wa manzon Allah ina kum Allah tabrahu min makanikum cewa kafku bar inda kuke zaune fa asaitum kuka zo kuka saba saboda haka Allah ya jarrabe ku inna ala kulli shay'in qadir to Allah madaukakin sarki akan dukkan komai mai iko ne yaf'alu ma yasha yana aikata abin da ya ga dama la mu'aqqiba li hukmi ba wanda yake zuwa ya ce bai yarda da hukuncin Allah ba ko yayi bai ta da kulli game da abin da Allah ya hukunta aya ta karshe وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الله مدوكين سلكيتي وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله abinda duk ya same ku a ranar da rundunoni guda biyu nan suka harɗe tsakanin rundunar kafirai da na muminai aka kashe na kashewa a cikin ku aka raunatawa hakan fa ya faru ne da yaddan Allah wato ba Allah bai sani ba Allah yana sane kuma haka Allah maɗaukakin sarki ya ga dama wato hakan ya faru wali ya alamar mu'minin don Allah ya bayyanar da su wane ne mu'minai wanda za su yi haƙuri su tabbata ba za su girgiza ba wali ya alamar lazina nafaku kuma don Allah ya gwada muku su wane ne munafukai a cikin wakila lahum da aka ce da su ta'alau ku zo qatilu fi sabilillah ku yaki dan ɗaukaka kalmar Allah a wijfa'u ko ku da yaki gabarin qalu suka ce launa alamu qitalan lattabanakum mu da mun san wato yaki za ku je to gaskiya mu da ba mu bi ku ba haka wasu malamai suka faɗa ko kuma launa alamu qitalan lattabanakum da mun iya yaki mu ma da mun bi ku mu ba mu iya yaki wannan sai sa kawai ba mu bi ku ba to naka ɗayan biyu ne wato ana magana ka Abdullahi bin Ubay ibn Salul wanda ya dawo da waɗansu tawaga wato daga cikin muminai an gane ko ya dawo da waɗansu daga cikin tawagan muminai ya zizziga jama'a ya gwada musu cewa kar mu je mu ba da kanmu wato a kashe amma sauran muminai suka zauna da annabi wato suka tsaya kaga wannan ya tabbatar da cewa su muminai ne na gaskiya wal ya'lamu al mu'minina ke da san su waye muminai wal ya'lamu alladhina nafaqu kuma dan a san waɗanda suke da munafunci a zuciyarsu sune wanda suka koma wato ainihin suka bi Abdullah bin Ubay ibn Salul imma suna da munafunci imma kuma suna da rauni na imani suna cewa launa alamu kitalan lattabana mu da mun iya yaki da mun be ku ko launa alamu kitalan lattabana ku da mun san yaki da ku je mu da ba mu be ku ba wato mujahid yake cewa ya anuna launa alamu annakum talqauna harban laji'inakum wato sun zo suna cewa ah, abinda ya sa muka koma mu ba mu san cewa za a yi yakin ba da mun san za a yi yakin wato da mun zo amma ba wai tsoro ne yasa muka tafi ba mu mun ga ba dalilin da zamu yi ta kawai mu je a yi damuwa a koma shine muka koma gida amma da mun san yaki da mu da ku yi a yi da mun zo mun gwada muku mu ma jarumai ne umlil kubri Allah yake su a ranan game da kafirci yauma izin a wannan rana aqrabu minhum lil iman sun fi kusa da kafirci sama da da imani wato a nan ana yin mana nuni da cewa wato mutum yakan iya zamowa yakan iya zamowa a cikin musulunci ko a cikin imani amma kuma yana kusa da kafirci saboda waɗansu dalilai wato dalilai na aiki ko na itikadi a cikin zuci da cewa da suka yi launa alamu kitalan lattabanaku wato da muna da tabbas cewa waɗannan kafiran za su zo su yaƙe ku ba mu ma fa da mun bi ku mun je mun yaƙe su alhalin kuma ƙarya suke yi wallahu alam bima yaktumun Allah ya ce mu mun san abin da suka boye a cikin zuciyarsu abin da suke faɗa yanzu da baki ƙarya suke yi akwai abin da suka boye to kai aran tun da ka zo nan ba sai ka karanta ɗayan domin sun boye wani abu kuma kai ba faɗa abin ba sai ka gaya mana alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'du law ata'una ma qutilu qul fadra'u an an فَأَخْرَجْتُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ Kaji maganan da suke yi kenan alladheena qalu li ikhwani wadanda sun gaya ma 'yan uwansu su wa qa'adu wato su da suka zauna sun ga ma wadanda za su fita cewa kaffa kuje law ataquna ma kutim da sun mana da'a na zama a gida ai da ba kashe su ba wani daga mun ba su shawari kaga ashe akwai abin da suka faɗa a fakaice ƙarya suke na cewa launa alamu kitalan lanta ba na kunna mun san ya kira ya aida mun je alhalin dama sun ga mu zuwa na kan kuje kan kuje mu mun san kuka je kaza kaza ne dai faru to shine sai Allah ya fito da magana yace kun koye wani abu wallahu a'lamu bima yaktumun wato duk maganar da aka faɗa a bayan nan ba ka yi la'akari da ƙarshen ayan nan ba za ka san me ake nufi ba saboda haka Allah ya ce an musu abin da suka boye me suka boye ga abin da suka boye allazina qalu li ikhwanihim wa'inda suka gaya ma ɗan uwansu wa ka'adu da suka zauna a gida suka ce lau a tsa'una su waɗanda suka zauna sun ce da sun mana ɗa'a ma kutulu da ba a kashe su sai Allah ya musu martani ya ce kulga ya musu fadra'u an amfusu kumul mautu ku ku kuɗe ma kanku mutuwa da Allah mutuwan ta zo ka ce ka ba ka mutu ba saboda haka ashe ba sai ka je yaƙi da ka mutu ba mutuwa idan ta zo ba sai kana wurin yaƙi ba in lokacin ka yi kawai za ka tafi ku yanzu da Allah an mutuwan ku ta ta zo fadra'u an anfusukum al-maut ku tun tunkuɗe wa kanku mutuwa in kuntum sadiqin in kun kasance cikin masu gaskiya cewa wanda ya zauna a gida ba zai mutu ba wanda ya je yaƙi ne zai mutu ai wanda suka tafi yaƙin ai wasu sun dawo me yasa su ba su mutu a can ba saboda haka ashe da zuwa yaƙi ne zai sa mutum ya mutu to lallai da su khalid ibn al-walid da su sun mutu a wurin yaki amma shi da kansa yake faɗa yana kan gadansa zai mutu yana kuka yana cewa da yaki na sa ya mutu shi ya kamata a ce ya mutu a wurin yaki amma yau zai mutuwar ragwaye shine mutuwa akan gado ba shi nan nan wato akan sa zai mutu alhalin ya halarci yaki ya yi nasara a yakoki tun a jahiliya har aka dawo cikin musulunci wanda duk wata yakin da ta gagara aka rasa yadda a yi annabi ya kanci a naɗa khalid ya zama komanda ya iya yaƙi jarumi ne ya san dabarun yaƙi idan wuri ya wuri ya gaba za a yi nasara ba ya san yadda za a janye a fito daga wurin yaƙin ba tare da an yi illa ba to amma duk da haka kuma shi akan gadon sai zai mutu saboda haka kenan a ashe zuwa yaƙi bai sa mutum ya mutu rashin zuwa yaƙi bai sa mutum ya dawwama saboda haka lallai mu sani cewa idan Allah ya rubuta mu mutum mutuwa ko a ina yake wato zai mutu saboda haka in ma kuna ganin cewa saboda sun je yaki ne suka mutu to da Allah ku idan mutuwa ku ta zo mutum ku ɗaya ta ku ce ku ba za ku mutu ba in kun tumsa da kenan in kun kasance masu gaskiya cikin abin da kuke iddiya za mu tsaya nan abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abin da muka yi shi kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sa mu tarayya cikin